Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin kubutar da ɗaliban jami'ar jihar Kogin da ‘yan bindiga suka sace a cikin daren Alhamis wayewar garin safiyar Juma'a nan. ‘Yan bindigar dai sun auka jami'ar kimiyya da fasaha ne da ke garin Osara a ƙaramar hukumar Adabi ta jihar Kogin. inda bayan sun jikkata wasu ɗaliban sannan suka yi garkuwa da wasu kimanin hamsin da bakwai. Malam ɗan Asabi wani mazaunin jihar Kogin ne, ya ce ‘yan bindigar sun haura cikin jami'ar ne ta baya inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabi, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Da suka shiga suka ‘yan bindiga misali ƙarfe tana da lokacin ɗaliban suna ɗakin karatu suna karatu suna na shirin jarabawan su na zangon farko wato first semester kenan za fara ranar litinin ɗin mai zuwa. Saboda haka ‘yan bindigan suka yi ta halbe halbe suka yi ta halbin kan mai uwa da wabi suka yi ta halbin kan mai uwa da wabi. wasu ɗaliban an samu sun tsere wasu kuma an yi garkuwa da su an yi garkuwa da ɗalibai fiye da hamsin da bakwai amma an rasa rayuka a ba rasa rayuka ba sai dai wasu ɗaliban wajen guje-guje sun samu raunuka amma ba rayu ba rasa kowane rayuka amma yanzu yanzu yan bindigan ba a yi magana da su ba kenan a har yanzu yan bindiga ba a yi magana da su domin kore suka shigo ma an fara musanyen wuta tsakaninsu da ainihin jami'an tsaro na jami'a da kuma mafarauta da ke nan jami'a. Tunda dai gwamnatin jihar Kogin ta yi Allah wadai da wannan hari tare da nuna takaicinta a kan lamarin. Kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fanwo ya ce kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin ɗalibai da 'yan bindigar suka sace ba a hukumance. amma suna haɗa hannu da jami'an tsaro domin samun nasarar kubutar da su cikin ƙoshin lafiya. Ya ce a lokacin da gwamnatin jihar Kogin ta samu wannan labari, uh, ta yi ƙoƙarin jibga uh, jami'an tsaro a wannan yanki domin samun nasarar kubutar da ɗaliban da aka uh, sace da ransu. A wata sanarwa daga kakakin 'yan sandan jihar Kogin, Mr. Williams Aya, ta ce kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogin ya ƙara tura jami'an tsaro na musamman domin samun nasarar kubutar da ɗaliban. Garkuwa da ɗaliban makaranta dai na ci gaba da ɗaukar hankali a Najeriya, al'amarin da masana suka ce babbar barazana ce a ɓangaren ilimin boko. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.